Ya zaki bayyana ƙwarewarki a wajen girki? 80 bisa 100. Ya zaki bayyana kwazanki a wajen kwalliya? 60 bisa 100. To ya zaki bayyana mahimmancin gyaran gashi a wajenki? ki? Mm, 100 bisa 100. Kenan kin fi wa gashinki mahimmanci akan komai a rayuwarki? <laughs> Wannan shine abin da ke faruwa idan mutum na harka da Omes. Omes kuma? Kwarai kuwa wani kamfanin gyaran gashi na zamani. Kayayyakin Omes ke baiwa gashi kulawa ta musamman. Suna hana karyewar gashi, su kuma saka shi laushi da sheki. su suke mai da hankali na ɗari bisa ɗari akan gashi na kai <laughs> kin ji fa da omis ta mai da hankali ba ma ni ba ha ba dalil da omis baka samu ka murƙushe sankon da ke kanka kada ka yi wa omis bitilci mana ku nemi kayayyakin omes kamar irin su hair butter oil hair growth oil da kuma shampoo domin su ne suke sa gashi ya cika ya yi karko da laushi gami da sheƙi za ku iya samun kayayyakin omes a number 1 binta dan plaza da ke kan titin audu bako kano state ko kuma a manyan shaguna ta ƙananu da ake sai da kayan masarufi.